Kamfanin Facebook ya sanar da cewa yana gwajin hanyar da zai rika isarwa da mutane labaran da suke fitowa a shafinsa wajen raba labaran da suka shafi tallar kamfanoni da kuma bayanan da mutane ke kafewa a shafinansu. Wanda ake ganin yin hakan zai sa 'yan kasuwa su ƙara azama wajen yin talla a Facebook. Hanyar yaɗa labarai a Facebook guda ɗaya ce tal, wadda ke zama wata muhimmiyar abu a babban shafin dandalin sada zumunta a faɗin duniya. Abubuwan da ke fitowa a shafin sun hada da yadda ake kafe dabban hotuna ga 'yan uwa da abokan arziki sai kuma tallar da kamfanoni ke yi har ma da bayanan wasu jaruman da ke kafewa da dai sauransu facebook na yin wannan gwaji ne a wasu ƙananan ƙasashe guda shida wanda yanzu haka ƙasashen ake da hanyoyin samun labarai har guda biyu ɗaya na mayar da hankali ne akan abubuwan da mutane suka kafe na biyun kuma ka dogara ne akan shafukan da mutum yake so. wannan sauyi da facebook zai kawo ka iya tilasta wasu da ke da shafin da suka hada da kamfanonin yaɗa labarai da mawaka zuwa ƙungiyoyin wasanni su biya kuɗin talla idan har suna son abubuwan da suke kafewa ya kai ga jama'a.